a uwa masu daraja a yau a juma'a wanda yau muna shida ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku a kalandar musulunci yau in ita ce ranar goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya haka kutuba za ta yi bayani shi ma maimaici ne akan abubuwan da aka saba ci idan Allah ya sa sun wuce sai a nemo wani abin a yi magana a kai amma ma dama ba su wuce ba su za mu yi maimaitawa har Allah ya sa a fahimta suna roƙa Allah ya sa a gani kutuba za ta yi bayani akan fitnatul khuruji alal hakim shar'i wato illa da fitinar zanga-zanga kuna gani ba zanga-zanga ba ta da alkhairi ko kaɗan ta waye ba shugaba ba ya da alkhairi ko kaɗan mutane su haɗa kai su yi tawaye ga gwamnati ko shugaba ba shi da alkhairi ko kaɗan a alkhairi ba ko da suna hango romansa to sharrin da ke biye da shi kuma yana da yawa shi sa shari'ar musulunci a hana mu zanga-zanga kamar yadda za mu ci a matsayinmu na musulmi mu an hana mu zanga-zanga ita za ka wannan addini za ka yi ne da dokokinsa ko to bari mu ji mu sani cewa babu wata ƙasa musamman a yankinmu na afirka ba ce akwai hannun turawa da yahudawa makiya musulunci makiya annabi muhammad ko a wata ƙasa akwai hannun faransa akwai hannun ingila akwai hannun kasashen turai wajen haifar ma kasar da tashin hankali a lokacin da kasa ta kunduma cikin tashin hankali suna can kuna yaƙe-yaƙe suna nan suna satan man fetur crude oil kuke cewa ko wani wani wani mai wai tunan shi kuma suna nan suna sata kuma kake gani a Libya ana yaƙi suna sata da sauran wurare Allah ka tsare mu yahudawa bala'i ne suna cewa na hannun yahudu mu ne yahudawa asna illa sadatul al'alam ba kowa ne mu face shugabannin duniya wa muharriki lifitan fili. duk wata fitina da ke tashi a duniya mu ce daga ta mu ce biyo hanya da za mu ta daga fitina suka ce mu muke yi a cikin littafinsu ka duba Jewish conspiracy a kadai su na yahudu suka ce duk wata fitina a duniya mu ce ta yadda ita mu ke ɗaukan nauyi idan ka ga fitina su mu Allah ka tsare mu daga fitinar su shi yasa sun yi wani take yana da kyau musulmi ya san shi suka ce manza wa ma za ya safi wa an ya kala a kowatan hatiyatan an Ya yahudawa suka ce a gaya mana duk duniya wane ne kuma menene yake iya janye karfin da muka sanya idan muka ɗauki wane muka mai da shi shugaban ƙasa na je na yana tsananta wa talakawansa yana tatsa kudinsu yana bamu suka ce muna tambaya wa yake iya cire shugaban nan akan kujera in ba mu ba ana ganewa wa zai iya zuwa ya cire shi ba a juyin mulki sai sun yarda. ba ta cin zaɓe sai sun yadda kuna gane wannan duk wanda bai karatu kasawul fikiri ba Yaƙin kwakwalwa wanda ya fi yakin makami gara a yaƙe ku da makami a karkashe ku ya fi a yaƙi kwakwalwarku ku koma kuna zartar da abin da yahudawa suka kawo muku harfar harfar ga ƙur'ani cike da masallaci ga yatan don fahimta ai ku yi ta karatu kuna musabaka kuna ƙiyamun laili da dame su ba tserar da za ku yi aiki ga alkur'ani turan nan za ku gane ba ku isa ba za ku gane ba ku ke mulki ba wannan shimfiɗa ce akan abin da hudubar za ke magana mu an hana mu yin tawaye ga shugaba ba don ba mu san abin da ake yi ba saboda me idan aka yi tawayen makiya za su yi amfani da tawayen su cimma abin da suke so sai musulunci ya hana mu ce ku yi haƙuri kuma za mu ga sakamakon haƙurin Allah ka zaunar da mu lafiya godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan wanda Allah ya shige da shi ba mai fatar da shi wanda Allah ya fatar da shi ba ta taba samu wanda zai shirya shi ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah lalle annabi Muhammad bawa ne na Allah kuma dan aike ne na Allah Allah ya tsira gare shi da sahabbansa da wanda suka bi hanyar su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan wannan ya ku ‘yan uwa masu daraja ake cewa zalunci shi ne a ɗauki abu a ɗora ba inda ya dace ba ana ana kiransa zalunci ana fahimta a ɗauki abu a ɗora ba a wajensa ba shi ake cewa zalunci Don kai kai haka ta zama a zalimi in yi haka na zama a zalimi. duk wanda yi haka ya aikata mai zalunci ɗora abu ba inda ya dace ba idan aka ɗauko mutumin da bai cancanta ba aka ba shi mukami ne ke faruwa wato anil ummatul wailat al'umma za ta shiga uku kuna ganewa al'umma za ta shiga uku a ɗauko mutumin da ba likita ba a ce ya rika wa mutane magani aiko duk wanda ya damka ya shiga uku eh? wanda bai iya abu ba a ce ya zo ya yi shi ko bai ma san shi ba a ce ya zo ya yi to shi zai ji daɗi shi da iyalansa amma al'umma kuma za ta sha wuya to ka ji karatu shi ya sa Yau da za ka tambayi kanka wai a najeriya akwai ministan tsaro idan aka ce eh ka ce ina yake a najeriya akwai ministan tsaro kuwa akwai shi kuwa kuka ce eh a ina yake jama'a kuna ganewa hakkin al'umma ne da suka baka amana ya kai shugaban ƙasa ka nemo ministan tsaro da ya dace ka sa shi don ya kara rayukansu idan ba yi haka ba ba ka sauce amanar da suka dora mata ba ba ka sauce amana ba don mutane suna da babban buri a kan shugaban kasa cewa da zaran ya hau mulki za su samu sauƙi na cin mutunci da ake musu yau mutum nawa aka raba da gidansa mutum nawa aka raba da iyalansa mutum nawa aka mutum nawa aka mutum nawa aka yi tambaya anya akwai ministan tsaro komandojin da suke jagorantar yakin nan an gaza wasu ta bayyana shin ba a iya canja su "ko gado ne ko dole ne kuna fahimta abin da ake cewa zalunci shine a ɗauko mutumin da bai iya ba a ɗora shi dan aka ɗauko wanda bai san wutar lantarki ba ko shekara goma za a yi cikin duhu za ku zauna tun bai san ba kuma akwai masana a ƙasa idan aka ɗauko shugaban ayyuka wanda bai san ɓangaren ayyuka ba haka nan za a zauna cikin matsala idan aka ɗauko wanda bai san harkar ilimi ba haka za a zauna ilimin yana samun koma baya a kowane ɓangare yau babu wanda zai yadda a lodin jirgi ya shiga ciki a ce ga wani mai tukin jirgi ɗan koyo ku shiga kuma ya yadda ya shiga Allah ya yadda ba wanda zai yadda Allah ka tsare mu da tsarewarka gaskiya guda ɗaya ce in mutum bai iya ba ko da kai kana ƙauna shi canja shi ka kawo don ƙasar nan ba ɗakin ka bane ba falon ka bane magana ce ake ta al'umma da rayukansu da dukiyoyinsu ba magana ta wasa ba Allah ya tsare mu shi mutumin da yake azzalumi ne son zuciya yakan hau jirgin halaka ne bai sani ba ya ta yin ta'addanci akan haƙƙin mutane zalimi yakan manta cewa zai tsaya gaban Allah yanzu don Allah jama'a mutumin da ya dubi mota ɗauke da mutum arba'in da wani abu ya cinna wa motar nan wuta wannan bai gafala ba game da tsayawa gaban Allah eh? wanda ya yadda ba a tsaye da shi gaban Allah tsirara ba kaciya wallahi ba zai yi haka ba duk mutumin da ya san cewa akwai ran da zai tsaya gaban Allah ba wando ba riga yadda uwa ta haife shi wallahi ba zai yi haka ba waɗanda suka gani suna cewa mace a motar mata uku ke a ciki mace a motar saboda bala'in zafin wuta sai ka ya fito daga cikinta da ita da ɗan suka kone suka zama gawayi a daular shehu usmanu daular shehu ɗan fodiyo daular musulunci a ciki wannan abin yake faruwa wannan kuma ba labari ba ne waƙi ne ga bidiyo hannun kowa yanzu magana ta wuce nan shi nan ta shiga cikin sauran labaran da ta tafiya ita ma ta zama mai labari ministan tsaro kila ma 'ya'yansa ba su ƙasar yana gidansa a kwanci amma radda Allah ya tsaye da shi akan rayukan mutanen nan zai gane cewa lallai ba ya sani da bai minista tsaro ba radda Allah ya tsaye da shugaban ƙasa ga waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan rayukan bayan Allah a ran nan ban iya kare shi wallahi kai ma ba su ka kare shi ba maganar wasa ce ake yi ba waɗannan mutane da suke kisan kai a ƙananan azzalumai bane ba ƙananan azzalumai bane zuciyarsu ta riga ta kekashi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ko yaƙi muka je kada mu yi musula kada mu yi wa mutum mummunan kifa wanda zai lalata gawarsa kuma wanda ya riga ya daga hannu ya ce na yi saranta to shi kenan ka kyale shi in ka kashe shi kai laifi ka ji tausayin mazan Allah mu wannan shine tsarin mu wa yawma ya'addu zalimu ala dai Allah ta'ala ya ce ranar da azzalimi zai ci jiyatsa ya kulu ya laita ta kasu ma'ar rasuli sabida azzalimi zai ce ina ma a duniya ban yi zalunci ba na fi hanya irin ta annabi Muhammad ina ma da irin hanyar annabi nabi ina ma da na riki irin hanya ɗaya tare da manzan Allah ya haddo zalimu ala yadi yana cizon yatsa Allah ka raba mu da cizon yatsa duniya da lahira duniya da lahira Allah ta'ala ce yau ma la yanfa'u zalimina ma'adiratuhum a ranar tashin al'iyama, a zalumai. Kudirinsu da zai amfane su ba uzuri da za su kawo don su kubuta a gaban Allah Allah ya ce ba zai amfane su ba sai ya ce wa lahumun la'alatu a wannan rana suna da tsinuwa ta Allah a kansu wa lahum su dar suna da mummunan makoma ɗin mutumin da ya sani da shi ake kisan kai a Najeriya ko dai ya buɗe hanya an shigo da makami wallahi duk wanda aka kashe kai ko ko da kai ake kisa, ko da kai ake mitin ko ka sani ba ka faɗi ba ko kana ba da labari a waya ana wa mutane kisan jilla da kai ake magana ranar tashin alkiyama ba ka da uzurin da za a kawo wa Allah ya kyalika ba ka da shi wallahi ba ka da shi Allah ka tsare mu daga zalunci uzurin da kuke ba 'yan ƙasa ya ku shugabanni ba zai amfane ku ba a gaban Allah Allah ya ce walau alqama azira ko da mutum ya kawo uzuri ba amfanin da uzurin zai masa eh a wurin Allah uzurin ba zai yi amfani ba yanzu don Allah ka faɗa mani wani dalili za ka bani in gamsu da shugaban ƙasa a gwamnonin ƙarewa musamman da waɗanda suke jagororin wannan yanki da ake fitina ce an ƙona mutum arba'in an kashe su an ƙona su sun zama gawayi ba a gan ku a wurin jana'izar su ba ko sun ce an shugaban kasa shillawa ya abin sai tafi legas gabatar da littafi na wani ƙarni can na magana imani fi yadda kake so ka kare shi kai da inda za ka kare shi bai da wani abin da za kare shi soyayyarsa ma ta fita a zuciyarmu soyayyarsa ta fita a zuciyarmu mu din ne masoyansa wallahi mu ne muka kaunace shi daga cikin mu akwai wanda suka bada ransu saboda shi kuma kasa akwai wanda suka bada da zuciyarsu akwai wanda suka bada lokacinsu sai daga cikin mu Allah kaɗai san abin da kowa ya rasa don wannan bawan Allah a yau ko da zuwa yayi wajen dangin mutanen nan ce jama'a eh abin da ya faru da kuban ji daɗi ba Allah ya sauwake gaba shin kan Allah ba za su ji daɗi ba ba za su samu sanyi a zuciya ba amma ka je wajen wajen kaddamar da littafi ana ana wa juna haka ku ba yara ƙanana ba ta ku kabari shekara nawa ya rage ku mutu mutane ɗan shekara saba'in amma wasu na haka da hannu ina hankali ina tunani ina adalci ina sanin ya kamata ina sanin ya kamata yake ina amfani shekaru ku mu an fada a ce wai an zage ku an zage ku da kisa abin da ake faɗi kenan an zage ku abin da ake faɗa kenan maganar zakin ku ake ko maganar rayukan bayan Allah ko gashi shi har ya kai ga kwamishina wace irin ƙasa ce da za a tsallaka a kashe kwamishina a gidansa eh wai kuma an ce an kashe kwamishina muna roƙon Allah ya gafata masa Allah ya yafe masa Allah ya masa rahama idan ku shugabanni abu ya fara kawo kanku ashe lokaci bai yi ba da za ku tunani wutar da ta ci talakawa ba za ta baku ba shi da abin da muke faɗa muku ba ma gaskiya ba ta da daɗi ko babanka zai gaya maka ko duk wanda zai gaya ma gaskiya ba ta da daɗi amma ka daure ka karba ba ce maka amfani Allah ya gyara zukatanmu Allah da kansa yace na haramta zalunci a kaina kuma na haramta shi a cikin zalunci kowane iri yanzu nawa gwamnati ta bayar wajen wancan game da littafin don Allah ka je ka ji nawa gwamnati ta sai kwafi daya wannan kudin bai sa a taimaki wanda aka kona wasu a nan ba akwai mutum ɗaya cikin wanda aka kona mutum ɗaya yana da 'yan gudun hijira a gidansa sun fi talatin shi yake ɗauke da su yana cikin wanda aka kona dan da iyalansa ba ɗan gudun hijira ya jibga su a ƙarƙashinsa yana ɗaukar nansu shi ma an ƙone shi abin yana nan zuwa kanku muna gaya muku ne don a gyara don a gudu tare a tsira tare eh wannan ɗan rayuwar tamu da kuke gani mu mun rayu da wasu ilkifaya ko yau Allah ya ɗauki mu alhamdulillah ba irin wanda za ta yi abin nan yanzu nan ka kiyaye waɗanda mutanen da su hallaka ka su su zauna a duniyar su ka fara nawa za su yi ma ban kai inda zan kai ba za ka zo tafiyar kusa ce ko kaji eh Allah ya gyara zukatan mu zalunci yake kawo tawaye wannan shine gaskiyar magana ana samun tawaye ne daga wawaye duk wanda ya ce a dau makami a fada da gwamnati yana cikin wawaye wato bai karanta shari'ar musulunci ba wanda ta kalli maslaha ta cewa a cutar da mun haƙura ya fi sauƙi a kan aitawa ya ƙasar ta narke gaba ɗaya in kana son tsarin bayani ka kalli libya ka kalli iraki don haka ne annabi ya hana mu domin idan aka yi tawaye haka za mu koma to gara yadda muke tawaye da yadda muke ba daɗi amma gara shi kuma da tawaye a wani tsoron su bane ake ji a'a muna biyayya ne ga annabi Muhammad sai ka ba ma tawaye amma a musulunci ne fa haka a demokradiyya akwai tawaye kamar yadda shi shugaban kasa na yanzu ya jagoranci zanga-zanga an yi haka ko bai ba shi ne ma a gaba addinin su na demokradiyya akwai zanga-zanga mu addinin mu na musulunci ba zanga-zanga amma shi tun da yan demokradiyya don haka da kanzo zo in kana demokradiyya ne za a zanga-zanga ku je ku yi abinku ku da yan demokradiyya je ku yi amma mu a musulunci musamman limamai ba wanda zai shiga gaba ya zuwa ya zanga-zanga ba zai yi ba ana gane wannan ayi kar ka ga liman ya ki zuwa shi shari'a ya karanta shi kwancin dan demokaradiyya demokaradiyya ya sani ba ka a karin sosai akwai zanga-zanga eh da shugaban ka ce a kai ma fa kai zanga-zanga lokacin da ka ce kar a kai mai naira 60 da nawa ne sai ne gaba sai ka kuma gashi 340 Allah ya sauke wato duniya duniya kuma wallahi ba duk zunubi da aka yi a kansa zai zauna wannan ne gaskiya shi sa shugabanci shugabanci bala'i ne abu zarri ke fari almajirin manzan Allah saboda kokari da musulunta kabilarsa gaba ɗaya ɗan fashi ne ya je ya zauna ɗaya bayan ya sai da ya musulunta da garin kakam zai tsaya nan ba sai da ya haɗa da makwabciyar kabila kabila aslam gaba ɗaya musuluntar da su a rana kawai ana zaune garin makka a tsanan garin madina sai ga ƙura kawai tana tashi kaga dole hankali ya tashi an kawo mana hari ne sai aka ji ana kabbara Allahu akbar ana ta tahlili aka ce to waɗannan ƴan uwan mu musulmi suka zo gaban manzo Allah ya ce duk waɗannan kabila ta ce duk suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kuma makwabciyar kabila ta su ba duk sun musulunta ya rasulullah annabi ya jinjina masa ya ba masa sai ya ce ya rasulullah ij'alni amira qaumi ka sanya ni shugaban waɗannan mutane in zama ni ne shugaban su sai annabi ya dafa kafadar Abu Dharr Gifari yace ya Abu Dharr innaka da'ifun annabi ya ce ya kai Abu Dharr da rauni ne kai mutum ne mai rauni me wannan ƙoƙarin annabi ya ce kai mai rauni ne wa in inni uhibbu laka ma uhibbu li annabi ya ce ina so maka abin da nake so ma raina hadda ban son fitina wa raina haka ban so maka fitina zan ba ka shawara ko kana nan la ta'amuran na alasnaini haka yadda mutum biyu su ta kai ne shugaban su wala su walli yanna ma la yati kar a tara dukiyar maraya a baka ajiya ta karfa wani aji haka annabi wa almajirinsa an ku kubutar da shi daga fitinar shugabanci abu zar gifari har yanzu ko mutum da ya baka musuluntar ba a ta fi shi rauni Allah ya sar'anta mana ibada da harshen hafifitin halitta nadi Muhammadu wajen haƙƙin kowa a bashi haƙƙin shi wajen mu'amala ko a tsarin kafiran duniya ba za ka iya securing life and property da wane ne ko ba ku jin kasashen da suka ci gaba mutum ya sauka a mulki ko ba ku taba ji ba hadarin jirgi za a yi minista ya ce ya sauka a najeriya mutum izan mayan mulki bai iya ba ya ƙi sauka ga wanda bai iya ba karkashin sa ya ƙi cire shi an ta cutar da mutane an ta cutar da mutane malam inda ka taba ko dai ka ce an mana wannan, ko ka ce an mana ƙarya duk abin da ka faɗa daidai ne cewa ake za a yi maganin wutar lantarki da matsalarta don Allah ne ya canja babu abin da ya canja ƙarya ce a kai. aka ce za a yi maganin matsalar tsaro Allah ne ya canja ba abin da aka yi ƙarya ce aka ce za a yi maganin matsalar ilimi ba abin da ya canja ƙarya kai. ɓangaren lafiya ƙarya kai ɓangaren man fetur duk ko'ina ƙarya kai wannan abin kunya ne wallahi Allah ya tsare mu da abin kunya irin wannan babu abin da ya canja in dai gaskiya za a faɗi wani abin ma ƙarin munana ya yi in dai ana so a samu taimakekeniya tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta to daga cikin hanyoyin da ake biyowa a gaya wa shugaba gaskiya kuma a yi mashi kyakkyawan wa'azi wanda zai kai gari shi yanzu da za ka je ka ce gidan shugaban ƙasa na zo yi mai wa'azi ba a bari ka shiga za a ce saboda tsaro kawo abin da za ka mara a gaya mai amma da yake neman ƙuri'anmu malam ba lungun da ba a je ba riga ko hada mai hoton zakuna da mai hoton bere duk an saka duk garin da za a yi a sa riga mai hoton biyu irin na yin gare in za a can a saka malin malin yan malin malin ne in za a can ba ka ke yi ba amma yau fa duk ga gwamnonin sanadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga barna daga cikin ku duk wanda ya ga barna ya canja ta da karfinsa idan baya iyawa ya yi magana akan wannan barna idan bai iyawa zai ya kyamaci abin a zuciya wannan shine mafi raunin imani ta Allah ka ba mu da raunin imani raunin imani shine ba ka san abin ka kasa magana kai kyamaci abin a zuciya ashe ga lokaci yayi ga malamanmu musamman malamanmu na ahlus sunna yadda muka ga an matsa wa Jonathan an matsa masa kan magana akan rashin tsaro yanzu rashin tsaro ya fi na lokacin Jonathan munana shi wannan shafaffe ne da mai da ba za ku fito ku gaya masa ba idan kun ce kuna gaya masa cikin sirri bai ji ba ku kusan yadda za ku yi jama'a tana kallon ku don ku kuka gaya musu jiya yau kuma sun ji ku shiru muna kira ga malamai magada annabawa Ku ji annabawan da gaske ku fito ku gaya wa shugaba gaskiya tun a jihohi akan wannan amana ta rayukan jama'a yanzu arewa ma ba aiki suke so a musu ba ko kiki su ma zauna lafiya wai wani kawai ɗan shaye-shaye shi ake ba kuɗi kafin ka je ka girba gonarka shi za ka ba kuɗi wanda bai biya ba ne aka ji aka kona gonakin su dukun gani mutum ya girbe shinkafarsa ya girbe masararsa ya aje a zo a sa wuta saboda ya ɗabanta a sa mata wuta ta ƙone yin wacce kashe shi Allah ya tsare mu to duk da wannan muna nan muna kiyayewa iya abin da muke kiyayewa gwargwado bakin iko mun sani cewa ba a gaya wa al'umma ku yi tawaye ga shugaba wannan ba a yi a addinin musulunci a inda ake haka a addinin demokradiyya wannan ya halatta kamar yadda bayani ya gabata kamar yadda kuma shi shugaban ƙasa ya ba da misali ya jagoranci zanga-zanga a yau idan wasu suka jagoranci zanga-zanga a kansa to kaga sun be auna mai a irin mudun da ya auna wani eh ko ba haka ba sun auna mai a irin mudun da ya auna mu ne eh wa tilka al ayyamu ne ayi dawilu ha bainan nas wa dunya duwan? to kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da yin biyayya ga shugaba dole ai wa shugaba biyayya ko kana so ko baka so mutum ai bai ce ai saban Allah ba in ya ce ai saban Allah sai ya ce a'a nan kan ba biyayya to kaji abinda muke gaya wa shugabanni su sani yana amfani da waɗanda ba su da ilimi don cinna wuta zanga-zanga yau idan aka fara zanga-zanga to fa waɗanda za su shiga cikin zanga-zangan mutane ne daban-daban akwai ɓarayi akwai 'yan siyasa da masu manufar siyasa da masu manufar sata da sauran da musulunci ya hana zanga-zanga to kaji ba yahude ake cewa mafi yawan mutane ba su da hankali sai haka ya fara Encourage the Jewish religion, the Jewish constitution. It's most noted that men with bad instincts are more in number than the Jews. Haka ya faɗa, يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددا من ذوي الطبائع النبيلة idan ka lura za ga waɗanda suka fi mummunan hali cikin mutane su suka fi yawa akan masu kyakkyawan hali eh, ba a taɓa samun waɗanda suka fito na fito da gwamnati ba face ɓarnar da suka haifar ta fi wanda suke so su kauda mai neman ƙarin bayani ya nemi ya aka yi lokacin yan disa ba ba sun lalata dukiyar miliyoyin kudi a da babu alkhairi a zanga-zanga wanda yake da ɗan kudin sartan shagon da a koli ai menene da ake cewa a kasa kowa ya rasa yana haifar da fito na fito ga jami'an tsaro shi yasa musulunci ya hana zanga-zanga banga-banga tana haifar da kashe-kashe tsakanin mutane da abin da ake amfani da zanga-zanga na hannun waje ya shigo muku ƙasa yau da za a fara zanga-zanga ba ga amnesty international ba fara ba faɗan yi ba tana zigawa tana rura fadan ne ko muna so gwamnati ta kiyaye haƙƙin 'yan zanga-zanga kar a taɓa wani kar a jima wani ciwo muna dai sa ido dai amma a ci gaba ku kuma haƙƙin ku dai ku yi ku yi tana zuga waɗannan tana danna waɗannan bature bature bala'i ne ka kaga bature kusa da kai malam ka kalibi duk inda ka kasan cewa ka shiga haɗari bature ya daɗe yana shuka bala'i amma da yake shugabannin namu ba ne su gane haka ba eh aka ga an aiko mana da allurar corona kyauta shekaran jiya ta shigo kasan nan maganin cizon sauro ba abu malaria babu abin da ke daba mu duk ba maganin sa kan duk mu da corona ƙarya ki ko da maganin corona kuma suka ce kyauta ne bature ba yahude da baka kudin sa kyauta sai malam baka san bai yahudi ba ana can ana biyan sa da crude oil sai baka sani ba ya daidaita da mai gidan ku gaba daya kan da za a bada wa ya taba ganin crude oil na Najeriya a nan wurin ina ake bi da shi wanda ba a sallame shi ka sani wai kyauta ne an sanar kyauta ne don ka rage kin ka gare shi shi Allahu akbar ga su ba musulmi ba amma akwai kirki Allahu akbar Allah ya tare mu duk da haka da zalunci da mugunta kan malami al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa in shekara 60 karkashin shugaba azzalimi ya ta aka ya fi mun sauƙi in kwana ɗaya ba gwamnati rashin gwamnati yaƙi ne ba da yin haƙura abin da ya zama wajibi ga malamai da masu hankali su karkatar da tunanin al'umma cewa zanga-zanga fitina ce karayi E, eh, kuma gaskiya a faɗe ta E. to menene mafita bi Alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad da tarihin magabatan kwarai ana samu mafita ya ku uwa ya ku uwa masu imani mu sani cewa babu abin da ke kawo zanga-zanga sai illatul ilmi rashin ilimi da waita jahilci da kuma rashin hangen nefa. Allah ta'ala ya ce kar ku yi jayayya ba ku tarwatsi al'amarinku ya lalace sai ya ce wasu biru Allah ya ce ku yi haƙuri ya Allah mu haƙura mu haƙura ba tsoro ya hana mu fitowa ba hakuri ne Allah ya ce wasu biru ko oh, mu hakura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsara kan magana Allah ya ce duk wanda ya ga abin da bai so a wajen shugaba ya ta hakuri ya ta hakuri eh za a waye gari ya wuce to kaji da muke jin labarin wancan kamka shatul ula da aka yi wa iyayenmu na shi mulkin wannan sun da ka gayya mu sun tsallake wala Allah mu ma za mu tsallake jikokin mu su kila mu tsallake ka shi ta eh Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shugabannin ku zababu allazina tuhibunahum sune wanda kuke kaunar su kaga mutun na san shugaban sa yana kaunar sa wanda tuhibunakum su ma suna kaunar ku don Allah ka taba jin wanda baya son gwamna zulum ka taba ji sai bambancin siyasa ko wata tsiyayya ta fasinal amma in dai kana son mutum don yin abin da ya kamata za ka ƙaunaci gwamna Zulu. gwamna Zulu, bawan Allah Allah muna roƙonka ka tsare gwamna Zulu. Allah ka tsare shi ka taimake shi tsare imaninsa ka ba sa ikon ci gaba da yake alƙai sai ya zo da ce shi ma wai ya salame mu ko ganin shi ma ba yi ba amma aikin alkhairinsa yana kaiwa ga kowa kana ganewa ko to kaji gaskiya guda ɗaya ce gaskiya guda ɗaya ce malam to a ƙasar nan babu wanda suka dace da gwamna irin jihar Borno duk da fitina da gwamna take eh, jihar ke ciki idan ya gina makarantar boko ta yara firamare kamar jami'a aiki tukuru a shiga daji to nawa ana kai mai hari Allah ya tsare shi Allah ya tsare gwamna zulum Allah ya sa sauran su koyi eh haka ba za a ji kunya ai koyi da da da kwarai to kaji shugabanninku waɗanda masu wato mafiya sharri su ne wanda kuke ƙinsu suna ƙinku kuna la'antarsu suna la'antar kaji akwai malami amur buzu'as akwai sahabi yake ce wa ɗansa ya kai ɗana zan ma wata wasiya ka kiyaye imamun adilun khairun min matsarin wabi ne Allah ya ba ku shugaba na kwarai ya fi ruwan sama shugaban kwarai ko ruwan kuka rasa tun da na Allah ne da ya daga hannu ya ce Allah jama'a ta sai Allah ya sauka ya bada da na Allah ne shugaban kwarai to kaji tsari ba da zanga zanga daga ciki kullum muna ƙara kira kuma ba mu daina wannan kira shugabanni da aka zaɓe ku bai kamata ku ba da dama ba ɗan ƙasar waje su zo su rusa mana ƙasa idan aka ci gaba da matsa jama'a za su yi tawaye don ba kowa ke da ilimi ba ba ke da ilimi ba wannan ko dama ce ga makiya su shigo su haifan mana da shari E, eh, ka karanta littafin nasu na yahudu suka ce na hannu ba zallar khilafa na kulla wahidin wa gairi mu muka haifar da sabani tsakanin wannan da wannan da wancan da wancan fi jami'i a garajin umamiyyin shafiyyati wal qawmiyya tsakanin duk waɗanda ba yahudawa ba mu muka haifar da rashin fahimta na wani da wani, da kuma kabila kaza da kabila kaza yau ana so a dasa bala'i a Najeriya cewa bahaushe daban ba ni daban ko ba haka ake kokarin yi ba har ma wai fadan zamfara wai fada ne ake yi da fulani da hausawa ba ƙarya wannan na daga cikin sharrinsu idan ba ku faɗaka ba ku faɗaka mu musulunci ne gabanmu inna hazihi ummatukum ummatan wahida yau kuma an ƙara wani sharri lokacin da matsiyacin nan turgi ya kira maulidi ya ce ku wanda zai zo maulidin ba zai rufe masallacinsa wai wanda ake neman shi wanted ko kuma shine ya maulidi ka ji rainin wayo kuma ya aiko takarda kuma ba a je an ritsa shi a wajen ba kuma ya yi maulidin an izala da suke zuwa maulidin ba rufe masallacinsu ba yanzu ya ce duk an rufe masallacin an daina sallah yanzu waye gwamnati ko shi bane gwamnati ya yanzu me sharrin da zai fito a nan yanzu ya nuna cewa wannan turjin to yana cikin 'yan ɗariƙa kuma gaba ƙarshe a dawo ana rigima tsakanin izala dariƙa makamiyar shi. duk wannan ba sharri bane jama'a muna gane wannan sai suka ce to mu muka hada wannan fitina me yasa suka ce mun yi wannan ne shekara mun yi amfani da shekara dubu biyu muna wannan tsarin kafin muka ci nasara khilala 20 karna wa min hadha kullihi tataqarraru haqiqa abin da sa muke hada Najeriya da Niger fada mu hada jaha kaza da jaha kaza fada idan wata ƙasa ana faɗa da ita amma a zo ana yaƙar iraki to kuwa ba za ta taimaka ba idan ana yaƙar kaza za ba za ta taimaka ba sai ta bari a murkushe an riga an yaƙi kwakwalwar mu kana kin ɗan uwanka musulmi saboda bambancin yare wannan waye zaɓi yaren da yake so a halice shi a ciki akwai wanda ya zaɓi Allah ya shi bai rabe akwai wanda ya zaɓi Allah ya shi ba haushe ko ba fulatani akwai wanda ya zaɓi Allah ya aje shi a Najeriya ba mun samu kanmu bane a wannan ƙasa haka Allah ya so da mu haka tsara mana kuma ya haɗa mu akan addini ɗaya akan Salma guda ita ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah amma ana amfani da irin waɗannan abubuwa ana haifar mana da tunu. kuma al'umman mu an batta da jahilcin da ta kasa wayewa ta fahimci wai ina ne ma ke mata ciwo shugabannin kuma samanin Allah ya kowace muna roƙon Allah ya zauna da kasar mu lafiya ƙasar nan tamu Allah ka zauna da ita lafiya ya Allah waɗanda suke tada mana fitina mu ba mu san su amma ya Allah kai ka san su ya Allah kai mana maganin su duk wanda yake da hannu akan kisan bayin Allah duk wanda yake da hannu akan kisan bayin Allah muna roƙon Allah ta'ala yi mana maganin sa Allah muke roƙo ya mana maganin sa duk wanda yake da iko ya hana wannan abu bai hana ba Allah muke roƙo ya canja mana shi da mafi alkhairi Allah ya kawo wanda zai tausaya mana ya Allah muna kawo kukan mu gare ka wannan kafa ta mu tashi da rudani ba tsada abinci ba ba matsalar tsaro kai ba abin da ke mana daɗi Allah ka ba mu ikon komawa gare ka Allah ka gyara zukatanmu Allah ka tsare mana zuri'a Allah muna roƙon ka tsare mu daga kashe kowa Allah ka sa kanmu kashe kowa har mu dawo gare ka Allah ka tsare mu daga kashe kowa kuma ka tsare mu daga masu mummunan manufa ta kashe mutane Allah ka tsare mu ka tsare rayuwar mu ka tsare iyalan mu ya Allah ka tsare kasan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk